Za ku iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya ninya dalol FM da kuma nomad FM. A ƙasar Ghana za iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar kwalambiya. A yau talata 20 ga watan Janairun shekarar 2026 ni Rukayya Basha ke jagorantar shirin tare da abokin aiki Sahabu Imam Aliyu da kuma sauran abokan aiki muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za ku ci yadda 'yan kasuwar dole a birnin da magarin na jamhuriyar Nijar ke cikin fargaba sakamakon yadda barayi ke harbawa cikin shagunan su. Mun zo mun buɗe shi shaguna mun turo banna, bannan da ma wanda ba taɓa yin tama cikin kasuwar dole. Sannan kuma za ku ji hirar abokin aikin mu Sahabu Imam Aliyu da Dr. Abubakar Muhammad kan cikar shugaban Amurka Donald Trump shekara ɗaya cif akan karagal mulki. Gwamnatoci da ƙasashe su abin da kawai yake so ko ya saba ka'ida ko ya gudu. ka. A ɓangaren shirye shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin Gen Z kana kuma mu karkare da labarin ta maula amma duk sai kun sha labaran duniya tare da abokin aiki sahabu imam aliyu ai sauraro lafiya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu imam aliyu Ƙasar Togo ta kama tsohon shugaban ƙasar Burkina Faso kuma ta tusa ƙiyarsa zuwa ƙasar bayan da jami'an a wagadugu suka yi zargin yana kitsa juyin mulki kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka faɗa a kamfanin dillancin labarai na reuters a yau talata paul henry da miba ya hau mulki ne a shekara ta 2022 sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi wa gwamnatin farar hular ƙasar wacce ta yi baƙin jini saboda yadda 'yan tawaye masu ikirarin islama suke tada kayar baya sai dai shi ma da miba da ya kasa shawo kan fitinar yan bindigar lamarin ya harzuka dakarun kasar da ke yammacin afirka shi ma aka yi masa juyin mulki cikin shekara da ya hau mulki mataki da ya kawo shugabancin ibrahim Torore wadda yake ci gaba da harkokin kasar a farkon wannan wata burkina faso ta ce ta wargaza wani yunkurin kashe Torore da take zargin da miba da kullawa wanda yake zaman gudun hijira a Lome babban birnin kasar Togo. Wata majiya ta fuskar tsaro da wata majiya kusa da fadar shugaban kasar Togo sun gaya wa Reuters a yau talata cewa an kama da miba ranar Asabar kuma an maida shi Burkina Faso. A dai yau talatan gwamnatin kasar ta Togo ta tabbatar da wannan lamari kuma a cikin sanarwa da ta bayar wacce aka rubuta ranar Litinin sannan aka raba a yau talata da miba yana fuskantar zargin almubazzaranci da dukiyar al'umma. arzarta kansa ba bisa ƙa'ida ba rashawa da kuma halatta kudaden haram amma sanarwar bata ambaci zargin juyin mulki ba kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kasa magana da dami ba kuma babu tabbas ko yana da lauya a Togo. Gwamnatin Burkina Faso bata mai da martani da aka nemi jin ta bakinta akan wannan lamari ba. Babban hafsan hafsoshin Uganda Muhuzi Kainirugaba ya ce yana addu'ar Allah ya kashe shugaban 'yan hamayar ƙasar Bobi Wine, ya kuma ba shi sa'o'i takwas ya mika kansa ga 'yan sanda bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi mai cike da rikici. Tsohon mawaƙin zamani Bobi Wine ya ce ya tsere daga gidansa sa'o'i gabanin a ayyana daɗaɗɗen shugaban ƙasar Yoweri Museveni a zaman wanda ya lashe zaben ƙasar da aka yi cikin makon jiya. Bobi Wine wadda shine na biyu a zaben ya yi zargin an tafka magudi ya fi da bayanai daban-daban tun ranar Asabar daga inda yake buya. Kaine Rugaba ɗan Yoweri Museveni ne kuma ana raɗe-raɗen cewa shine shugaban ƙasar yake so ya gaje shi. Ya yi ta barazana kan Bobi Wine a bayanai da ya yi ta wallafawa a daren jiya Litinin dandalin X inda yake kiran Bobi Wine da wani suna na batunci wai ka Bobby. A wani saƙon da ya wallafa kai Rugaba ya kira jam'iyyar Bobi Wine NUP wato National Unity Platform Party da Turanci cewa mun kashe 'yan ta'adda 22 daga jam'iyyar NUP tun a makon jiya ina addu'ar Allah ya sa na 23 zai kasance ka kabobi. Dama ana fargabar cewa irin tarzomar da ta biyo bayan zaben da aka yi a tanzania inda ɗaruruwar rayuwa ko dubbai suka salwanta za ta auku a uganda hakan dai bai auku ba a ghana ba a biya ma wasu manoman koko ba lamari da ka iya jefa aikin kwasar amfanin gona mai zuwa cikin haɗari domin 'yan kasuwar koko daga ƙetare sun ibiyan manoma kai tsaye ƙarƙashin sabon tsarin cinikayyar da gwamnatin ƙasar ta fitar wadda ya kawar da hakkin biyan manoma daga hukumar kula da harkokin koko zuwa ga 'yan kasuwar. Bayan da aka sami damina mai albarka a bana masu sayan koko sun ƙi su ba da ajiyar kuɗi kashe 60 cikin ɗari na amfanin gonar koko da ake tsammani mataki da yanzu ya jefa ƙasar ta biyu a noman koko a faɗin duniya da samun kwante. kamar yadda majiyoyi uku waɗanda suke da masaniya kan wannan al'amari Hukumar kula da albarkatun koko ta Ghana bata mai da martani ba da aka nemi jin ta bakinta kan wannan batu. A halin da ake ciki kuma gwamnan babban bankin Afirka ta kudu Leseja Kayango ya faɗa yau talata cewa akwai dukkan alamu cewa burin babban bankin ƙasar na ganin tashin farashin kayayyaki bai haura kashi uku ba zai tabbata. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan Washington DC. Shugabannin kasashen Turai da take-taken shugaban Amurka Donald Trump ta girgiza su suna ƙoƙarin nuna haɗin kai a taron shekara-shekara kan tattalin arziki da harkokin duniya a Davos na ƙasar Switzerland. A daidai lokacin da manyan 'yan kasuwa a Turai suke gargaɗin kada a biye wa zuciya wajen mai da martani kan burin shugaba Trump game da tsibirin Greenland. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce kada Turai ta amince da rayuwa ta masu ƙarfi. ya ce abin takaici ne wai har turai tana jan kafa wajen amfani da dokar da take da ita na hana tirsasawa kan kasar amurka mun yarda muna buƙatar haɓaka tattalin arziki muna buƙatar daidaituwar al'amura a duniyan nan amma muna buƙatar mutunci ba biyayya ga 'yancin zali ba macron ya faɗa a taron na shekara-shekara kwana ɗaya kamin zuwan shugaban amurka donald trump a wannan zaure ba tare da ta ambaci sunan Trump kai tsaye ba shugabar hukumar tarayyar turai Ursula von der Leyen ta bayyana bukatar tarayyar turai ta mai da martani kan canji cikin gaggawa da ke wakana a duniya tana mai cewa lamarin ya sa turai ta ittifaki na zama mai cin gashin kai lokaci ya yi da za mu yi amfani da wannan dama wajen gina turai mai cin gashin kai von der Leyen ta faɗa a cikin jawabinta shi kuma prime minister belgium bad de Weaver ya ce lokaci ya yi da kungiyar tarayyar turai mai wakilai 27 za ta haɗa kai ta gaya wa shugaba trump yana neman wuce gona da iri ko mu haɗa kai mu tsira tare ko kuma mu ci gaba da zama a wargaje wiba ya faɗa a wata tattaunawa da kai a wajen taron da ake yi a davos wasu ƙasashen turai suna tunani ko su daina tura jami'ansu zuwa wata cibiyar soja da amurka ta kafa domin tsara al'amura a gaza suna cewa cibiyar ta gaza ba da damar a ƙara kai kayan agaji a zirin da kuma kawo sauyi na siyasa wasu jami'an diflomasiya suka faɗa. Cibiyar wacce gamayyar ma'aikatan farar hula da sojoji ne an kafa ta ne cikin watan Oktoban bara a kudancin Isra'ila ƙarƙashin wani shirin shugaba Trump na kawo ƙarshen yakin Gaza. An azawa cibiyar alhakin sa ido kan yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila da Hamas suka kulla samar da damar ƙara kai kayan agaji a Gaza da kuma bullo da tsare-tsare da manufofi ga yankin na Falasɗinawa. Ƙasashe masu yawa ciki har da Jamus da Faransa da Birtaniya da Masar da haɗaɗɗiyar daular Laraba duk sun tura jami'ai da sojoji da masu aikin leƙen asiri da zummar ganin yadda al'amura za su tafi kan batun Falasɗinawa. amma wasu manyan jami'an diplomasiya su takwas sun gaya kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa tun bayan hutun kirsimeti da na sabuwar shekara wasu ƙasashe da dama wakilansu ba su koma aiki a wannan cibiya ba saboda a su cibiyar ba ta da alƙibla. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka ke magana kai tsaye daga birnin washington dc yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. 'Yan kasuwa da ke cikin babbar kasuwan dole a birnin da makaram na jamhuriyar Nijar na cikin fargaba sakamakon yadda barayi ke harba cikin shagunan 'yan kasuwar. A wannan karon ma dai wasu barayi da ba a gano ko suwaye ba sun harba cikin shagunan 'yan kasuwar yayin da suka sace kudade masu yawa. Hukumomin babbar kasuwan sun ce suna cikin ɗaukar matakai don kawo ƙarshen fasa shaguna a cikin kasuwar ga dai rahoton da wakilinmu ashiru alhaji muntari daga birnin agadas na jamhuriyar nijar ya aiko mana wannan dai shine karo na uku a cikin shekaru na baya-bayan nan da 'yan cikin babbar kasuwar ta dole suka ce barayi na fasa shaguna cikin dare kuma suna satar kudade masu yawa wasu 'yan kasuwar da muka zanta da su sun yi tar da allah wade tare da kira ga jagororin kasuwa na su ɗauki matakin da ya dace. Mun ce nan lahi wa ilaihi rajunas saboda mun zo mun buɗe shi shaguna mun turruɓan na bannan da ma wanda ba ta ubayin ta ma a cikin kasuwar dole tunda yanzu an buɗe wani shago guda shida to yanzu dai muna kire da gwamnati wani abin da suke na hukumar kasuwa su san ba gaskiya ba ne mu wakilan kasuwa mu bisa mu adalci ba wanda aka ba biye a ciki haka suka haƙura to wannan karin ba ma iya haƙura ba daga nan shari'a in ta kama hal ya mai zamu muna iya zuwa Abinda mu ya ɗari mai muna kai shin bayan mun huta suke shigowa ne ko kuma a ciki muke barin su ko kuma su jami'an tsaron sun ce suna batiri da dare to astaghfirullah azim yanzu shago nawa ne aka bude Usman Lawali na daga cikin wadda abin ya shafa ya nuna rashin gamsuwarsa da matakan tsaron da ake ɗauka. Masu shaguna wanda aka fasa ma shago, shago biyu ne magaran, kowanne kuma an buɗa shi. alhali muna biyan kuɗin haya a kan lokaci amma za mu ɓata lokaci a cikin kasuwa minti biyu uku muka ƙara za a tare mu bakin ƙofa a loda mu a mota a kai mu kumsariya a mu wulaƙanci abin da aka ga dama ake mana an mana sata ta farko ba a ɗauki mataki ba an ɗin mana ta biyu ba a ɗauki mataki ba to wannan na uku ne akwai shagon ƙane na abin da aka ɗauka kuɗi wanda a yanzu muna da lissahin su miliyan ɗaya da jika ɗari hudu wanda za su kula da kasuwa idan ba za su yi ba to mu su bar mu kasuwa ta koma irin na da kamar yadda ake ɗaukan yan gadi su yi tsaron kofa. Jagoran kasuwar dai ya ce suna nan gaba da kai da ɗaukar dukkanin matakai akan wannan al'amari duk da ko suna fuskantar rashin fahimta tsakaninsu da 'yan kasuwar musamman ma kin samun haɗin kai na lokacin rufe kasuwar yakuba basiru shine jagoran kasuwar cikin matakai wanda mun dauko mun sauya air na like kasuwa paske duk babban matsala yar na like kasuwa ne paske kasuwa kasuwa na zamani ne kasuwa ba so a bari mutane odela da digiter mutum suna cikin kasuwa baiwa in kana cikin kasuwa kana iya ka tattara kayanka ka hita me kana nan bayan magariba kana cikin kasuwa ba ki hita ba kasa wannan babban matsala ne paske in ka wuce magariba cikin kasuwa ko kai mai shagono ko kai barawo ne wane ne an sani ba sani ba mai in allah ya yarda sai mu same muna same su in allah ya yarda akwai matakai wanda ba gaya akwai matakai wanda ba gaya paske in an gaya mutum shi ma su dauko shi ma suna dauko matakan shi bisu wannan vrema kasuwa bai ke suna ramburshe ko su biya mutum a mun gaya musu ka aje kudi ka aje zinariya babbar kasuwar dole ta da magaram an mayar da ita ta zamani a shekara ta 2017 inda ke ɗauke da shaguna sama da 2,100 da kuma manyan ƙofofi guda hudu ɗauke da jami'an tsaro batun da wasu 'yan kasuwar ke zargin akwai sakake wajen kare dukiyoyin jama'a ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar. Tuma Kusan ana iya cewa shugaban Amurka Donald Trump na kwashe shekaru yana gudanar da mulkin sakaro na biyu idan aka yi la'akari da irin abubuwan da suka wakana tun daga ranar ashirin ga watan Janairun shekarar biyar, daidai da yau kenan da yake cika shekara ɗaya bisa mulki a karo na biyu. Abokin aikin mu sahabu Imam Ali ya tuntubi Dr. Abubakar Muhammad da ke jihar Wisconsin ta Amurka inda ya fara da tambayar shi. Yau shugaban Amurka Donald Trump ke cika shekara ɗaya a wa'adin mulkinsa na biyu ya ake kallon kamun lodayinsa a duniya baki ɗaya da kuma gida amurka ko yadda su mutane wayanda su ba a cikin gwamnati suke ba ko ba su da madafan iko da sauransu suke kallon abubuwa da kuma yadda shugabanni ragowar shugabannin duniya suke kallon al'amarin haka wasu suna ganin musamman waɗanda suke fararen hula ba su da matakan iko kamar suna ganin abubuwan da yake yi daidai ne misali baya bin kamar hanyoyin da aka saba bi na yin ayyukan gwamnati da sauransu shi zai fito wani abun ma maimakon ka ga kafin ka ga sanarwa ta kafafen gwamnati ka gani ta ta hannunsa misali kuma kamar yadda yake cewa shi ƙasarsa zai fara sawa a gaba kafin wata ƙasa to wasu mutane suna ganin cewa wannan shine harkar gwamnati yadda gwamnati ya kamata ta kasance su kuma shugabannin duniya suna ganin sa kamar wani mutum mai wanda yake amfani da ƙarfin iko kai tsaye tursasawa gwamnatoci da ƙasashe su abin da kawai yake so ko ya saba ka'ida ko ya bi doka ko bai bu ba kawai abin da ransa yake so ko tsarin da ya zo da shi shi wa'innan ƙasashen suke bi. Waɗanne irin matakai ya ɗauka da za a iya yaba masa waɗanne ne kuma da kushewa. A matakan da ya ɗauka da za a yaba masa da matakan da ya ɗauka da za a kushe shi ne tuwaye waye zai yi kushin waye zai yaba kowa daga wa akwai mahangar da zai duba irin wannan ka kamar yadda na faɗa masu 'yan ƙasar akwai in ka ce 'yan ƙasa su kansu ma ai akwai suwaye saboda ya danganta da aƙidin siyasar da mutane suke da shi da kuma addini da sauransu kaga dai akwai wa'inda za su ce za su yaba masa saboda yanayin harkar yanci rani kamar yadda nake faɗa ma to kuma duk da haka a cikin ƙasa akwai inda suke sukar yin haka kamar yan ɗaya yan adawa siyasa da sauransu to in ka kuma ƙasashen waje su ma akwai inda suke ganin cewa ya kamata a ci gaba da bin hanyoyin diplomasiya da zaman lafiya to amma kuma za ga duk da haka akwai yaƙe-yaƙe akwai abubuwa dai da ba sa kawo zaman lafiya ɗin akwai cin zarafin mutanen gaza da aka ci gaba ana yi akwai wanda aka zo aka yi a venezuela akwai hari da aka kawo najeriya Da irin waɗannan abubuwan za a gaba abubuwa ba da suke tabbatar da manufar zaman lafiya to amma a gida akwai wanda suke yaba masa har a wajen mu akan wannan idan muka yi la'akari da shekara ɗayan nan me muke tsammani a cikin shekaru uku da suka rage yanzu shekara ɗaya aka yi kamar yadda muke faɗa kaga yawanci musamman daga mahangar baƙi suna ganin gaskiya daguwa shekaru hukun nan fa ba ƙaramin al'amari ba ne don wasu da dama wayanda suke da hali da wata mafita to suna duba wata wannan hanyar ba su san nan da shekaru uku kuma mai za a yi watan da za a ga yanzu duk wasu hanyoyi da za su ba wa mutane dama su fi ka'idar zama a cikin ƙasar da ga ko dai an dakatar da su ko kuma an rufe su gaba daya ko. sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryenmu ne da ke zo muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin janzi. Ai sauraro lafiya. Jama'a Assalamu alaikum, Rukayya Basha ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin Gen Shirin da kan leƙa shafukanmu na sada zumunta domin samun ra'ayoyinku kan abubuwan da ke addabar ku ko kuma tsokaci kan batutuwan da suka shafi matsalolinmu na yau da kullum wanda ke zo muku daga sashen hausa na GTA Amurka ke magana. A yau shirin zai taɓo ra'ayoyin matasa ne kan wani kuskure ka yi a shekarar 2025 sannan wasu matakai za ka bi domin gyara wannan kuskuren a shekarar 2026 sai ku biyo mu don jin ra'ayoyin matasa kan wannan batu. To madalla. Ra'ayinmu na farko ya fito ne daga hannun Sani Yunusari ya ce, Tabbas a matsayina na ɗan Adam kuma matashi, idan na ce ban taɓa aikata wani kuskure ba a cikin shekarar 2025, to na yi ƙarya ba ma ni kaɗai ba, kowa ma haka yake domin Hausawa sun ce, ɗan Adam tara yake bai cika goma ba, fata na shine Allah ya ba mu ikon gyara duk wani kuskuren da muka taɓa aikatawa a rayuwarmu. Na gode gte Hausa a tashi lafiya. Sani mai lange-lange ya wuri ya ce, Duk da cewa ni ba matashi ba ne, kuskuren da na ga matasa na yawan yi shi ne na rashin tanadi, yadda kuɗi suka shigo, haka ake kashewa, ba sa tanadi, ba sa duba mai gobe za ta haifar, da fatan za su gyara wannan kuskuren, Allah ya sa mu dace. Usman Fari Jebuwa ina kake matso kusa ga saƙon naka kamar yadda ka rubuto, ya ce, gaskiya shekarar 2025 da ta gabata an tafka kurakurai musamman mu matasa wajen gudanar da aikin kripto ko mining wajen yaudarar kanmu don haka yanzu mun gane kurakuranmu a shekarar 2026 kuma za mu gyara Allah ya sa mu dace a tashi lafiya GTE Hausa. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin janzi ne da ke zo muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. bari mu ɗan numfasa kana muka dawo shirin namu zai ɗora. sunana usman shitu mahuta karamar hukumar mai jihar katsina a najeriya to a gaskiya a matsayina na matashi kuskuren da na yi a shekara ta 2025 ta wuce shine zama a ƙarƙashin wani yin aiki a ƙarƙashin wani wani shine babban kuskuren da ne wanda a yanzu kuma wadda mashiga sabuwar shekara alhamdulillah Allah ya taimake ni na bude wuri na wani kaina ina cin gashin kaina na gode gure sunana baffa haruna bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka daga karamar hukumar funa kaji a jihar gombe na kasance ni sabon dan kasuwa ne ina sayar da harkan abinci to kuma dama wannan harka na abinci harka ne na bashi dole ko baka so dai sai an bada bashi sai ya zama na cewa na babba da bashi sosai sosai ya zama dai akalla kusan kaso tamanin na kaya na duka yana wajen jama'a wadda muna son mu sayo kaya kuma babu sakamakon jama'ar da na bawa bashi aksari ma'aikata ne 'yan uwa ma'aikata 'yan albashi da yake sabon dan kasuwa ne ban fahimci lamarin kasuwancin ba sai zamana cewa na takuru sosai na shiga cikin tasko ga kuɗi a rubuce a takarda wadda nake bin mutane amma kuma a zahira nan babu su a asusun banki na kuma babu su a hannuna domin in je in yi sari ko in sayi ababe wadda sai ya zama na cewa abin da nake sayarwa din ya zama za a yi ta neman ababe babu dole sanda na jira wata ta yi sannan aka daddawo mini da wannan kuɗaɗe nawa na samu na ɗan gane hayyace na to daga nan na fara nazari da tunanin yadda zan yi in yi jara kan wannan abu sai na kawo matakin cewa ba zan ba da bashi ba har sai wata ta riga ta je akalla rabi ran sha biyar ga wata wadda kuma ka'idan bashin ma na sa dokoki da ka'ida ba za a da wasu kayayyaki ba sakamakon lokacin da na bada bashin da aka rike min kayan na shiga cikin tasko da zulumi da barazana to amma insha Allahu yanzu sannu a hankali ina ɗaukan matakan jara sunana Hussaini Abba Dambam daga jihar Bauchi. A to ni zan iya cewa ba wai kuskure bane kai tsaye sai dai ƙarin ilimi da na samu a shekarar 2025 a game da cewa matashi um, ba zai iya tashi ba sai da wani a kusa da shi ko dole sai ya yi haɗaka da wani a wannan shekara 2026 na fito da wasu dabaru wanda zan yi amfani da su wajen yin tsare-tsare da shiri domin ganin a matsaya na matashi na dogara da kaina ta hanyar rage duk wasu ɗawainiyoyi da ba zama dole ba da mai da hankali akan abin da ya zama shine zai gina rayuwata matashi dai ya tashi da kansa ya zama wani ba da alami dole sai ya bi ta kafar wani ba kuma yin abubuwan da suka dace da barin abin da ba dace masa ba ko abin da ba su dole ba a bangaren kasuwanci kuma mai da hankali a me a bangaren kasuwanci. da abubuwan da su kawo mai ci gaba ya rage duk wasu wasu kashe kashen kuɗi da wanda ba musu dole ba ya mai da hankali da taru da ajiya da wasu yan dabarbaru za su taimaka mishi ya mike to ina tunanin matashi zai iya tashi tsaye ya zama wani abu ba tare da sai ya yi maula ko sai ya bi indin wani ya taimaka masa ba. To masu sauraron mu duka duka dai a nan za mu da tsa'aya a madadin abokan aikinmu da suka tallafa shirin ya kammale zo gare ku. Ni ya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Bi salam. yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da Bala Branko a takaice. Yau shirinmu zai karkata ne kan hukumar kula da wasan ƙwallon ƙafa ta Afirka Cup. inda hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka caf ta dakatar da mai horas da kungiyar kwallon kafa ta kasar senegal fafitiv bayan ya yi abin da bai dace ba a wasan karshe na afcon na shekara ta 2025 tsakanin senegal da kasar morocco masu masaukin baki kwamitin ladabtarwa na caf ya samu ciwo ne da laifin kare dokokin gasar bayan ya umarci 'yan wasansa da su fice daga filin wasan don nuna rashin amincewa kan hukuncin da alkalin wasa ya yi mai cike da kalubale a ƙarshen wasan da yake senegal ta dawo filin don kammala wasan kuma ta samu nasara da kwallo ɗaya mai ban haushi da ta samu a kan ƙasar morocco bayan ƙarin lokaci cap ta bayyana matakin da mai horaswan ya ɗauka a matsayin abin da ba za a amince da shi ba don yana lalata martaban ƙwallon ƙafa ta afirka hukuncin ya zo ne bayan bincike mai zurfi da ya mamaye wasan duk da cewa ƙasar senegal ta ɗauki kofin caf ta tabbatar a cikin wata sanarwa cewa fefe zai fuskanci dakatarwa daga dukkanin gasan ta caf tare da ƙarin tuhume-tuhume ciki har da tara tsawon lokacin haramcin yana nufin cewa senegal ba za su kasance tare da kocinta ba a wasannin gasa masu zuwa wanda hakan ya tilasta wa hukumar kwallon kafa ta ƙasar senegal yin la'akari da shirye-shirye domin samo kocin wucin gadi caf ta jaddada kudurinta na yin da'a da kuma girmama jami'an wasa a duk gasannin da da ake yi tana mai lura da cewa babu wani mutum ko kungiya da ya fi karfin doka hukumar gudanarwa ta kara da cewa an sanya takunkumin da ya dace bisa dokokin ladabtarwa kuma ta yi gargadin cewa sake maimaita irin wannan laifi ko hali a nan gaba zai jawo ƙarin hukunci mai tsanani wannan lamari dai ya haifar da muhawara mai zafi a faɗin nahiyar afirka bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria ga sahabu imam aliyu da labaran duniya karo na biyu Ƙasar Togo ta kama tsohon shugaban ƙasar Burkina Faso kuma ta tusa kiyarsa zuwa ƙasar bayan da jam'aya a Wagadugu suka yi zargin yana kitsa juyin mulki kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka faɗa a kamfanin dillancin labarai na Reuters a yau Talata. Paul Henry da Miba ya hau mulki ne a shekara ta 2022 sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi wa gwamnatin farar hular kasar wacce ta yi bakin jini saboda yadda 'yan tawaye masu ikirarin islama suke ta da kayar baya babban hafsan hafsoshin uganda muhuzi kainirugaba ya ce yana addu'ar allah ya kashe shugaban 'yan hamayar kasar bobi wine ya kuma ba shi sa'o'i 48 ya mika kansa ga 'yan sanda bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi mai cike da rikici. Tsohon mawaƙin zamani Bobi Wani ya ce ya tsere daga gidansa sa'o'i gabanin a ayyana da daɗaɗɗen shugaban ƙasar Yoweri Museveni a zaman wadda ya lashe zaben ƙasar da aka yi cikin makon jiya. Bobi Wine wadda shine na biyu a zaben ya yi zargin an tafka magudi ya fidda bayanai daban-daban tun ranar Asabar daga inda yake buya. A Ghana ba a biya ma wasu manoman koko ba, lamari da ka iya jefa aikin kwasar amfanin gona mai zuwa cikin haɗari. Domin 'yan kasuwar koko daga ƙetare sun ki biyan manoma kai tsaye ƙarƙashin sabon tsarin cinikayyar da gwamnatin ƙasar ta fitar, wadda ya kawar da hakkin biyan manoma daga hukumar kula da harkokin koko zuwa ga 'yan kasuwar. bayan da aka sami damina mai albarka a bana masu sayan koko sun ƙi su ba da ajiyar kuɗi kashe 60 cikin ɗari na amfanin gonar koko da ake tsammani mataki da yanzu ya jefa ƙasar ta biyu a noman koko a faɗin duniya da samun kwante shugabannin kasashen turai da take-taken shugaban amurka donald trump ta girgiza su suna ƙoƙarin nuna haɗin kai a taron shekara-shekara kan tattalin arziki da harkokin duniya a davos na ƙasar switzerland a daidai lokacin da manyan 'yan kasuwa a turai suke gargadin kada a biya wa zuciya wajen mai da martani kan burin shugaba trump game da tsibirin greenland wasu ƙasashen turai suna tunani ko su daina tura jami'ansu zuwa wata cibiyar soja da amurka ta kafa domin tsara al'amura a gaza suna cewa cibiyar ta gaza ba da damar a ƙara kai kayan agaji a zirin da kuma kawo sauyi na siyasa wasu jami'an diflomasiya suka faɗa. Cibiyar wacce gamayyar ma'aikatan farar hula da sojoji ne an kafa ta ne cikin watan Oktoban bara a kudancin Isra'ila ƙarƙashin wani shirin shugaba Trump na kawo ƙarshen yaƙin Gaza. An azawa cibiyar alhakin sa ido kan yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila da Hamas suka kulla samar da damar ƙara kai kayan agaji a Gaza da kuma bullo da tsare-tsare da manufofi ga yankin na Falasɗinawa. Ma sauraron mu da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kazalika za ku iya samun labarai da ɗumi su akan shafukanmu na sada zumunta na Facebook X da Instagram ko shafinmu na gtahausa.com. A madadin abokin aiki sahabu Imam Aliyu da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya. da sauran abokan aikin mu da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Rukaya Basha ke cewa ku kwana lafiya daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Peace salam.